Bismillahir Rahmanir Rahim. Zafin kai. Babi na arba'in da ɗaya. Waya Zina ta ciro ta kira sa. Tana da farkitin ɗinsa don shan ruwa. Alatsa cikin sanyi ya ɗauka ya ji ta iso ya ce ta ɗauko amna ɗin kawai su wuce. Har cikin falinsa ta isa tare da Bena. Amna na ganin sa ta taso da gudu ta faɗa jikin mamanta. Tana kiran sunanta cikin farin ciki sosai. Ita ma sake murmushi ta cikin farin ciki tana ɗaukar ta a jikinta ta ce, Oh, I miss my baby so much. Please ki zo mu je gida ɗaukar ki na zo yi. Zaunar da momin tata ta yi ta hau jikinta tana taɓa dogon hancinta ta ce, A'a momi ba zan je ba, ke ma ba za ki tafi ba, dadi na baya da lafiya. Ki zauna mu kula da shi idan ya warke sai mu koma gurin su ummi tare. Anti zai ta koma ita ɗaya. Dariya zina ta tana jan hancin Amna, don ita ma ta ce, Amna ɗin anti ta girma, ta san ya kamata. a kula da bebinta baya da lafiya. Bene kuwa wani murmushin ta ƙaƙalo tana cewa, Dadinki baya son hayaniyar kowa, shi ya sa za mu tafi gidan idan ya ji sauƙi sai a kula da shi ɗin. Wai a tashi mu je gida ummi na jiranki, kuma ga Arabic uncle ɗinki na ta zuwa ba kenan. Kina son karatun Arabi naki ya daina gudu? Girgiza kai tai tana ɓata fuska ta ce, ba na son ya daina gudu, amma momi ni dai ba na son a bar dadi shi ɗaya. Ɗazu ya yi amai fa kuma Uncle Nasir ya kawo dakta ya yi masa allura. Cikowa idanuwanta suka yi da hawaye ta ci gaba da cewa, Ni dai momi to ki tsaya a nan na je a yi min karatun Arabic ɗina yau da gobe sai na dawo ke ki tafi. Shiru Bena ta yi tare da matsa fuska ta ce, Ba na son jin kowane magana ta, shi mu tafi. Idan na sake jin maganar wani ya tafi wani ya jira, sai na mare ki. Fashewa Amna ta yi da kuka wanda ya saka Zina janyo ta jikinta tana kallon Bena ta ce, Me ya haka? gaskiya ta faɗa idan har bai da lafiya haka sosai kamar yadda ta faɗa wani zai tsaya tare da shi gaskiya idan ba haka ba sabida ita kusan kwana biyar ba ta gida karatunta yana rawa kukan amna ke yi sosai tare da zarewa daga jikin zina ta hanyar ɗakin dadinta da gudu ta shige tana ƙara wa kukan ta ƙarfi numfashi mai zafi bena ta sauke ran tana ɗan ɓaci da yadda suka lalata 'yar tasu amma kuma ba za su iya hana ta abin da take so ba koyaushe daga su iyayenta, musamman dadin nata, har kakanninta, su Ummi. Shi Dad kanti ma, ba don dadinta da ba ya iya kwana biyu bai zo ya tafi da ita ba, shi ma kullum ita ce abokiyar firarsa, idan yana gida ko kuma tana gurin Didi babba, shi ma ta ishe sa da surutunta. Kasa cewa komai bana ta yi ta waiwayo ta kalli Zina wacce ita ma ta kalla ta ce, Kin san ba zan shiga bedroom ɗinsa ba ɗauko ta right? Ke ce matarsa, ke ce za ki iya shiga. So please je ki fito da ita mu tafi ina da abin yi gida da sauri. Kallon hanyar ɗakin ta yi ta ɗan soke kai ta ja numfashi tare da ɗagowa. Ta sake kallon Zina ta ce, ko za ki kira wayarsa ne. Zina na ganin hakan ta miƙe ta nufi ƙofa za ta fice. Bena ta yi saurin riƙo ta za ta yi magana suka jiyo takunsa a hankali tare da Amna ya fito daga bedroom ɗin zuwa falon. Zina ce ta fara jiyowa tana kallonsa. Cikin kulawa ta yi masa ya jiki kafin ta sake magana ya katse su da cewar, Me yake faruwa a nan? Amna na kuka mai ya faru. Sai a lokacin Bena ta jiyo a hankali cikin natsuwa ta ɗanɗago dago ta kalle sa. Daga ita har shi lokaci ɗaya zuciyoyinsu suka yi nauyi. Ya ɗauke kai yana sake maimaita tambayarsa. Cikin sanyi Bena ta ce masa ina wuni. Amsawa ya a gajarce yana kallon Amna da ke jikinsa ta lafe ya ce, Ki je gida zan zo gobe na dawo da ke oke. Maƙala kafaɗa ta tare da sake kwantawa jikinsa. Cikin kunnensa ƙasa-ƙasa ta ce, Dadi ka ce momi ta tsaya a nan tu. Idanuwansa ya jefa wa Bena, wacce tana ganin hakan ta san me Amna ta faɗa. Ta mai da kanta kan Amna za ta yi magana ya gyaɗa wa Amna kai a hankali. Tare da miƙewa, Zina ita ya ce, Ku je gobe zan zo na tafi da ita. Bena na ganin hakan ta yi saurin yin gaba za ta wuce. Amna ta yi saurin juyowa ta kalli dadinta. Hannu ɗaya ya saka ya zagayo shafaffen cikin Bena ya yo baya da ita, ta jingina da ƙirjinsa. Wani murmushin daɗi Amna ta sake suna ficewa ta ce, Momi ki kula da dadi fa kafin na dawo gobe. Suna ficewa ta zame da sauri tana waiwayowa ta kalle sa ta ce zan bi su. Bai kalle ta ba ya juya ya koma bedroom sa yana cewa, ki jira sai goben da Amna ta ce. Da sauri ta bi bayansa. Za ta yi magana saboda suna wucewa ba ta da yadda za a yi ta fita anguwar. saboda securities ba za su bari ba. Bata ankara ba ta bi su har cikin bedroom ɗinsa, tana masa magana. Suna kaiwa tsakiyar ɗakin ya juyo daidai ita kuma ta zo dab da shi, suka tsaya da sauri. Tana kallon ɗan mitsitsin space ɗin da ya rage, ƙirjinsu ya haɗe. Shi ma bayan idanuwansa ya kai ya kalli space ɗin. Wanda ko faɗin batir ba zai shiga ba, haka ma da sun haɗe ɗin akwai yiwuwar zazzaɓinsa ya ƙaru. Wani siririn yawu ta haɗiye tana ɗago da idanuwanta sama ta kalle sa, tare da ɗanyen baya, a hankali ta janye bayan sun shaƙi numfashin juna. jiyowa ta yi, ya fice daga ɗakin. Ya koma falo ya zauna, sai a lokacin ta tana da wayar tana mota da handbag ɗinta, don haka dai tana tsaka mai wuya. Zaune take shiru a falon daga ita sai ma kekiyar plastic rin TV da ke aiki. Time na sallar magariba ya saka ta miƙewa ta rasa ina za ta yi alwala. Ta ga wani ƙofar bedroom ɗin ta buɗe ta shiga ta faɗa toilet. Ta yi alwala da yake akwai direction na alƙibla sai kawai ta tayar da sallar ta. Ko da ta gama ƙin fitowa ta yi ta yi zamanta. Tana tunanin abin da za ta faɗa wa su ummi da didi babban ta, Idan ta koma bayan ta kwana ɗaya a nan. Sai da time na isha'i ta miƙe ta yi abarta. Tana idarwa ta fito saboda yunwa take ji. kuma ba za ta iya takura kanta da yunwar ba. Ga mamakin ta abinci ne a dainin ɗin jere da alamar oda ɗinsu a kai. Amma ganin tsadaddun kulolin zuba abinci na gida ya sa ta tunanin daga kantis ne. Kuma Zina ce ko Ummi ta aiko da abincin. Zaunawa ce ta zuba abincin. Tana fara ci ta ji yaji a abincin. Take ta miƙe ta bar sa ta nufi kicin tana tabbatar da girkin Zina ce ta yi sa, saboda har lokacin bata iya girki ba. ko kuma an kawo sabuwar mai aiki gidan wadda bata san ba a cin yaji sam a abincin gidan ba bare wannan baturen gidan da aka kawo wa ruwa mai sanyi ta sha a kicin ɗin da yake ita ba wai yaji yana damun ta bane sosai ko rikita ta kawai dai bata taso inda ma za ta ci abinci mai daɗin da har za a saka musu yajin ba ne to kuma tana shigowa kantis ita ma ɗabi'ar rashin cin sa da son sa kwata-kwata ta shige ta tana shan ruwan ɗauko fresh orange drink da chocolate drink da ke cike da double door fridge ɗin da duk aka cika saboda Amna. saboda ta tabbatar da ba shi ne yake shan su ba. Fresh orange drink ɗin ta sha da cookies masu shegiyar tsada. Ta ci ta ƙoshi ta koma ɗakin da ta fito saboda ba za ta iya zama falon ba. Wani irin rashin sakewa da bugawar zuciya take ji. Shiru-shiru ta ga har ƙarfe tara ta yi, don haka ba ta da zaɓi bayan shiga toilet. Ta saba da wanka da ta dawo aiki, don haka a takure take tun ɗazu. Toilet akwai komai, duk da alamar ba a amfani da ɗakin. Sai dai kullum mai aikin sai ya zo ya gyara ko'ina ya tafi. Da sabulun wankan shi ta yi wanka ta ɗauro towul ta fito. Ƙofar ɗakin ta ji an buɗe ta juyo da sauri tana dafa towul ɗin da ya mata nauyi. Ta kallo ƙofar ta ganta dafa da ƙirji yana tari a hankali. Idanuwansa jajir yana nuna mata ta zo ta duba kicin ɗinsa. idan akwai taimakon da za ta iya basa duk da wannan yajin bai yi azabar wancan ba amma tsoron azaba irin wancan ta sa hankalinsa ya tashi sosai faduwa ta yi tana dafa kanta saboda ta yi niyyar ɗauke abincin saboda kada ya ci amma ta manta shaf nufosa ta yi da sauri ta fito ya biyo bayanta yana dafa da ƙirjinsa kunnuwan na juyawa kamar za su tsinke da azaba babu Nutella a gidan ko kuma wani liquid abu mai ɗan zaƙin da zai kashe masa yajin don haka ta ɗauko lemun lemu ɗin mai ɗan sanyi ta kawo masa ta zuba a kwaf da sauri ta kai masa bakinsa ya karɓa ya shanye duka bai ji komai ya ragu ba take wani taron ya taso masa idanuwansa na sake rikicewa yaji na gigita rayuwarsa cikin sakan da mintuna yana da allergic to yaji ma kwata-kwata ruwan sanyi ta ɗauko jikinta na ɗan rawa da sauri ta kawo ta basa shi ma ya ji kamar harshensa zai yanko daga bakinsa ya ture. A cikin firij ta samo wani cakulet ɗin amna ta kawo da sauri, a azabci ya girgiza kai baya cin cakulet shi. Ganin yana neman some mata gashi bata da waya jiki na rawa ta rasa abin yi. sai kawai ta buɗe cakulet ɗin da yake hannunta ta saka bakinta ta fara taunawa tukuna ta tsaya gabansa a hankali tare da rankofowa ta zura hannuwanta cikin sanyi ta kamo kansa ta haɗa bakinsa cikin natsuwa ta zura harshenta tare da cakulet ɗin da yake kai cikin bakinsa sanyin harshenta da na cakulet ɗin da ta tauna masa ya saka shi ƙarasa janyo ta kan ƙafafuwansa da yake zaune kan dainin ɗin yana zagayo ta da kyau yana tsotsar bakin ta da duka abin da yake cikinsa. Rufe idanuwanta ta a hankali saboda yadda yake tsotsar harshen ta. tare da cakulet ɗin, yana sake shigo da ita jikinsa, ya saka jikinta mutuwa, sai ƙirjinta da ke harbawa sosai kamar zai faso. A hankali ya shanya yajin baya jinsa sai wani irin yanayin da yake jin ya samu kansa a ciki. Ya buɗe jajayen idanuwansa da suka sha wuya a hankali, ya kalli idanuwanta da ke rufe, bai cire bakinsa ba a nata ya ci gaba da yi wa bakin wani irin tsotson da ya saka ta buɗe nata idanuwan ita ma tana ƙanƙame sa da hannuwanta a hankali babu riga jikinsa daga shi sai dogon wandon kayan barcinsa masu santsi da tsadar gaske don haka saukar tafin hannuwanta a fatar sa, ya saka numfashinsa skipping na sakon kafin ya buɗe sakalallin idanuwansa ya kalle ta saboda ya faɗa mata kiyaye masa hakan A irin wannan haɗuwar tasu, miƙewa ya da ita a jikinsa har lokacin bakinsa na cikin nasa, ya nufi bedroom ɗinsa da ita a karo na biyu kenan, da wata mace ta sake taɓa shigowa ɗakin baccinsa. Ita ce ta farko da ta shiga a bedroom ɗinsa na Legas, sai yanzu da ta shigo na nan ɗin. Amma duk rayuwar da ya yi a Turai da Najeriya, babu macen da ta taɓa shiga bedroom ɗinsa ko na ina ne sai ita. Bata san sun shigo ɗakinsa ba, sai da ya soke ta tsakiyar ɗakin tare da zare bakinsa daga nata. Ya zuƙo ƙamshin wuyan ta zuwa ƙirjinta da ke harbawa yana hawa da sauka. Tsayar da idanuwan sai ya kan ƙirjin nata da ke hawa yana saukowa. Cikin towul, fatan saman ƙirjinta tana ɗaukar idon hutu da lafiya. ya goge fuskarsa a hankali cikin tayar da tsikar jikinsa ga baki ɗaya, ya shafi ƙirjinta zuwa wuyanta. A take gabanta ya yi mummunar bugawar da ya saka towul ta kuncewa, ba zato ta faɗa jikinsa ta rungume sa, saboda kada ya samu damar ganinta. Idan akwai abin da ya fi ɗauke wuta shi ne ya same sa a lokacin. da ƙyar ya iya buɗe kasalallin idanuwansa a kanta yana jin zai yi gadon asmar umminsa a take tsigar jikinsa a hankali duk suka miƙe ya ji kansa na ɗaukar zafi a hankali ya shafo wuyanta zuwa tsakiyar bayanta a hankali yana sake ƙoƙarin riƙe numfashinsa da natsuwarsa ɗago ta yi saboda ƙirjinta gab suke da illata ƙirjinsa yana ɗago sa sama ya yi da ita zuwa lafiyayyen gadonsa da wani zai hau masa a karo na farko bayan ammensa A hankali ya kwantar da ita ta yi saurin rufe idanuwanta, tsoronta na ƙaruwa, saukar hannunsa a kan cikinta ya saka ta jan numfashin da ta kusa rasawa, ta yi saurin ƙanƙame sa. Hakan da ta yi ya saka shi ƙarasa kasa riƙe kansa, ya ɗora bakinsa a hankali kan nata, yana ƙarasa zuƙo sauran zaƙin da yake bakin. Wayanta yake shinshina yana sauke lips ɗinsa a kai, yana sake matse ta jikinsa, har ya gangaro ƙirjinta. yana ɗora lis ɗinsa wasu hawaye masu ɗumi na mutuwar jiki suka gangaro mata. Shi kuwa kasa riƙe kansa yayi yana sauke kisis ɗinsa masu ɗumi da kashe jiki a fatan wuyanta da ƙirjinta. Duk inda ya sauke lips a jikinsa, sai tsigarta sun miƙe, numfashinta ya kusa fita. A haka ya gama sauke lips ɗinsa ko ina jikinta yana dab da birkicewa, zuwa wani matakin kwata-kwata. Ya ji kansa da tunaninsa sun tsaya cak. Zuciyarsa na mummunan bugawa da tunaninsa da ya dawo masa cewar ita ɗin matar ɗan uwansa ya fara kusantuwa da ita ce. Dakatawa ya tare da zamewa daga jikinta, yana saukowa gadon ya faɗa toilet ya rufo kofar. Kasa buɗe idanuwanta da suka yi tsananin nauyi ta yi. Tana fidda numfashi da bugawar zuciya, tsawon mintuna kafin ta iya tashi zaune daga gadon. Ta sauko a hankali ta ɗauki towul ɗinta da ke yashe ƙasa, ta fice da sauri daga ɗakin. Can ɗakin ta koma tana isa gado ta haye tare da shigewa bargo, jikinta na ɗan rawa, bugun zuciyarta bai gama dawowa daidai ba. Rinsa idanuwa ta saboda har lokacin jin ɗumin lips ɗinsa take yi a ko'ina da ya kisin ɗinta. Shi kansa ya jima a toilet ɗin kafin ya yi wanka ya fito, idanuwansa ciki-ciki. Ya shirya tare da saka wasu kayan barcin, ya kwanta tare da rinsa idanuwansa. kansa na ɗaukar wani irin zafi da ciwo. karfe tara na safe tun kafin ya fito tana fitowa direba ya kawo breakfast daga Kantis ta bisa ba tare da ya sani ba, ta yi tafiyanta. Suna isa Kantis lokacin ma daga zina har amna babu wanda ya tashi, da yake wiki'en ne. Ummi ko daman tana sashin dat kanti, ita ma ɗaki ta yi wucewarta. ta dube ta ta saka kaya marasa nauyi ta kwanta sai a lokacin ta samu baccin da ta kwana bata yi ba ya ɗauke ta sai karfe sha ɗaya ta tashi lokacin kowa ya ganta babu wanda ya tambaye ta ita ma bata ce komai ba suka ci gaba da al'amuransu wannan gabaki ɗaya a gida suka yi sa babu wanda ya fita da daddare suna zaune kan dining za su fara cin abinci ya shigo da ƙamshinsa suka fara ankara da zuwansa dukkaninsu suka juyo suna sa. banda bena da ta ƙi juyowa. Ta zuba tuwon semo da aka yi kaɗan ta fara ci da spoon a hankali. sa ce ta nuna masa kujera, ya zauna a hankali gefen bena ɗin, suka shaƙi ƙamshin juna. Ta ɗan rintsa idanuwanta tare da buɗewa. Ta ɗago kaɗan ta kalle sa. Yana cikin fararen fendi siyit, baƙaƙe, kamar bature. A natsa murya ba ƙara ta ce, sannu da zuwa. Shi ma bai wani kalle ta ba ya amsa a hankali yana mai da hankalinsa kan Amna da ta dawo kujerar ɗayan gefensa. Har aka ci aka gama bai ci ba. Shi fruit kawai ya sha kaɗan saboda baya jin yunwa. A takure Bena ta ci abincin ta gama ta miƙe ta bar gurin. Ta shige bedroom kai tsaye ba ta sake fitowa ba har ya tafi. Wani wasan ɓuyan suka kuma farawa. har aka zo aka fara shirye-shiryen fara bikinsa da komai. Invitation cards ma na musamman da suke nuni da bikin manya ne za a yi. Sosai ta mai da hankalinta kan aikinta, ta sake zama busy. Haka Didi babba ya rinka kutsa ta cikin manyan ayyukan da za su ƙara ɗaukaka ta, don haka raɗaɗi da ciwon da zuciyarta take ciki yake samun dannuwa. Ranar farko da ta je gurin annanta da zancen, saboda zuciyarta ta kasa ɗaukar raɗaɗin ita ɗaya. Annan ta shiru tai saboda bata san me za ta faɗa mata ba, tunda yanzu rabi hankali rabi daidai take. Haka ta gama ta tattaro ta dawo gida, ga baki ɗaya ta daina yarda su haɗu, ofis take wuni sai yamma sosai ta dawo, tana dawowa take shigewarta. Ummi da Zina ta wani ɓangare sam zuciyarsa a sanyaye take da jin yanayin Bena ɗin, duk da bata nuna damuwa ko ƙunci ba, sab a sha'anin auren da ake ta fama kamar yanzu ne za a ɗaura auren. Ana fara shagalin bikin ta wuce Australia tare da Didi Babba da Abubakar da Amna, raka Didi Babba ganin Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa Ina amarya, ina uwar gida, ina kuma 'yan mata har ma da tsofaffi. Ina waɗanda breast ɗinsu ya lalace wato mai gida welcome. To wannan damar ku ce. domin ga wani ingantaccen maganin gyaran breast wanda duk lalacewar da nonon ke yi in dai har kika yi amfani da wannan maganin gyaran breast din to tabbas zai dawo miki da dukkan wani martaba da kima ta breast ɗinki za su cikiko su tsaya kyam tamkar na budurwa ina wanda suke a kan cewa sun yi maganin sun yi maganin har sun gaji to wannan shine uwar gida share hawayenki uwar gida kada ki sake kada kuma ki bari breast ɗinki ya lalace domin shi shine martabarki da ƙimarki a idanun mai gidanki ba ki da mai gida welcome da me za ki dinga wa mai gida welcome da zarar ya dawo wannan abin shi yake ɗebe hankalin mazajenmu zuwa ga 'yan mata ko da a ce breast ɗinki ya koma tamkar slippers ne to tabbas idan kika yi amfani da wannan maganin breast ɗin zai tattaro dukkan wani martaba da kimar su su tsaya cak tamkar na budurwa ko in ce tamkar za su tsole idanu wannan maganin gyaran breast din an sarrafa shi ne da ingantattun abubuwa marasa illa domin ba maganin bature ba ne magani ne ingantacce na gargajiya wanda manyan likitocin gargajiya suka sarrafa shi ba shi da illa ko kaɗan sannan kuma magungunanmu ba a samu a kasuwa sai dai kai oda daga wajenmu kai tsaye kuma muna iya aika magungunanmu kowane gari kuma kowace ƙasa da zarar ka yi oda. Don haka ga masu buƙatar wannan ingantaccen maganin gyaran birni za su iya tuntuɓa ta ta nambar waya kamar haka. 070 45 76 76 86 shi ne sifili bakwai sifili biyar bakwai shida bakwai shida takwas shida ko kuma Zero nine zero, thirty one, eighty one, zero six twenty four. 31 81 06 24.